manuniya. yau in ka ce ka yi gidaje masu kyau ka yi hanyoyi masu kyau wa'anda za su yi amfani da wa'annan abubuwan da ka yi an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki tsohon kakakin jam'iyyar apc jihar naija kenan ke gaya wa duniya cewa gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari dai za ta bar baya da kura saboda harkar tsaro dai ta riga ta gigita ita kuwa rigimar ruguguwar rungumar mukaman majalisun tarayyar najeriya ci gaba kawai take da kawo katakata ana demokradiyya ne amma ana kiransa guided democracy ba barin sa ake gara zube a dinga yin katulun makatulu mai karfi ya kwace wa mara karfi kaya ba in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa don in suka yi tutsu ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi to kome makomar 'yan majalisar kasar da ke shirin shimfiɗar botsarewa jam'iyyar apc da ake ganin kamar za su yi wauta yau in 'yan majalisa suka bijire ba su saba ma tsarin mulkin kasa ba ba su saba ma tsarin tsarin mulkin jam'iyya ba domin tsarin mulki ne na ƙasa ya ce ku zaɓa shugabanni a cikin ku ya ku ya ku. Waɗannan faso so mun ta muka tatso cikin tarin miliyon da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da zukatan masu sauraro kullum yake so ya faranta. Shiri na ɗari da goma sha bakwai cikin jerin shashiren manuniyan da ke ta faman shan kyakkyawan fata. Kyakkyawan fatan kuma shine wasu 'ya'yan jam'iyyar APC ke cewa ai gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta riga ta rasa daga bakin talakanta. Tsohon mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batha ya ce ai maganar matsananciyar matsalar tsaro ta ƙara ƙaburi ne saboda yanzu kusan kowa a Najeriya ya riga ya fusata. Ran sallah ne Buhari a daura ya ce shi ya yi laihi dan Allah su yahe mashi yan jarida suka zo suka same ni ni kuma sai na bada ra'ayina amma ina gaya maka na lura cewa ba a san gaskiya in ka faɗi gaskiya sai a dinga zagin ka a ce ka zagi manya wata gaskiya ka faɗi na faɗa misali na ce ai hakuri wa'anda aka kama yaran su mata aka je aka cika musu ciki suka dawo da yara ai hakuri za a ce musu in batun tsaro ne baba Buhari ya yi feli kowa ya sani yau in ka ce ka yi gidaje masu kyau ka yi hanyoyi masu kyau wa'anda Da za su yi amfani da wa'annan abubuwan da ka yi an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki ku ne yan APC din nan ne yan APC kuma mu in ba mu gaya ma juna gaskiya ba wani daga waje shine zai hido ya zo ya gaya mana gaskiya amma kaman batun ya turo kuɗi na noma to wallahi duk wanda ya ce Buhari ya yi ne ni wuri na baka san shi ya turo kuɗi na noma game da sukuwar sukar majalisa ta da ke karkare wa'adinta kuwa ɗaya daga cikin masarjan tare Najeriya sanata Adamu Bulkaci da aka zaɓa cikin jam'iyyar APC ne ya ce ai duk da mika wuyan da 'yan majalisar suka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari amma dai majalisar ta wuce gaban a kira ta 'yar amshin shata. Muna mulki kuma ma yi wa president ɗin da muka zaɓa na jam'iyyarmu ma yi masa da baibayi shi yasa kika ga ake ganin kaman mu mun zama 'yan an shata ba kamar na takwas da suka yi wa shugaban ƙasa da baibayi ba so mu ba 'yan an shata ba ne ba ki ga a ƙarshe da muka ga cewa duk goyon bayan da muka bashi sha'anin tsaro ya taɓarɓare kuma muka ga kaman bai hoɓasan da muke tsammani ba ai mun an ganmu a rana mun bashi sati shida muka ce ko ya gyara ko kuma mu sa kafan wando ɗaya ko ma mu tsige shi duk mun yi wannan kuma na goma da za su zo kin san dai kusan kashi saba'in da biyar na 'yan majalisar dattawa ba za su dawo ba kuma da yake akwai 'yan jam'iyyu daban-daban in aka haɗa su 'yan jam'iyyun nan sun mafi jam'iyyar gwamnatin yawa saboda haka in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa don in suka yi tutsu fa ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi. Da alamu dai har yanzu tsuguna bata kare ba game da rigimar rungumar kujerar shugabancin masun tare Nigerian da ake ta faman ta taburza da kowa ke ta faman farauta. Domin kuwa 'yan Masar ma sun riga sun kafa wata sabuwar kungiyar haɗakar 'yan Masar tare Najeriya ba tare da da bambancin jam'iyya ba inda shugaban ita wannan kungiya Honorable Usman Kuma na jihar Gombe ya ce duk da 'yancin zaben shugabannin da 'yan Masar suke da shi fa ai adalci shine a yi karɓa-karɓa a matsayin mafita. Wannan zaure da muka haɗa ni ni ne shugaban zauren mataimakina ko kuma wanda yake aiki kafaɗa kafaɗa da ni dan PDP ne daga Rivers Kingsley Cinda, sakataren kuma dan NNPP ne daga Kano dan Kwankwasiya. Mu ba aikinmu ne mu ce ga inda za a kai ba, amma aikinmu ne mu ba da shawara cewa a duba a yi adalci idan an ba albasa ruwa to a ba kuwa. idan waɗannan sun samu shugaban kasa, waɗansu su samu shugaban majalisar dattawa wata shiya ta samu mataimakin shugaban kasa wata shiya ta samu kuma kakakin majalisa da mataimakansu wato kuna goyon bayan dai a yi shiya shiya din a zaɓin ku. yes saboda in ka kula da najeriya eh, yanayi jinsi addini kabilu yare daban-daban akwai bukatan kowanne a ɗan kamanta nuna musu cewa su 'yan najeriya ne kuma su ma suna da haƙƙi kuma ana damawa da su ana demokradiyya ne amma ana kiransa guided democracy ba barinsa ake garazube a dinga yin katulun makatulu mai karfi ya kwace wa mara karfi kaya ba me ke guiding ɗinta wanda ke guiding ta shine dokoki da kuma norms da kuma abubuwan da ake a sauran kasashe na duniya idan ka ce mai karfi ya ci to kaga wata shiyar ai tafi wata shiya ta sai kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce irin waɗannan kungiyoyi da 'yan masa kan kafafa saka sakar surkullen siyasa ne kawai don ganin sun yi wa kawunan su gata a gaskiya wannan ni ina gani duk surkulla ne irin na 'yan siyasa da suka saba yi na najeriya wanda a ƙarshe dai duk ba za ta wuce ko'ina ba za ta kare a neman mukamai da alfarma da take cikin ofisoshin da suke majalisa da irin kuma amfanin da su 'yan majalisa suke tunanin za su iya samu a wannan tafiya duk wannan abin da ake yi haɗaka ba suna yin ta akan wani yanayi na aƙida ko ra'ayinsu da ya haɗu a wuri ɗaya ko ya bambanta a wuri ɗaya ba in kin kula magana dai ta ya za a yi mukamai su fito suwa za a ba mukamai ta ya za a ba su mukamai to kawai eh, suna tunani ne cewa lokacin raba su ta zo yanzu romansu ne za su fara rabawa waye zai je ya hau babbar kujera ya rinka juyawa ana yi masa alfarma yana ci da gumin 'yan najeriya duk maganar ni a tunanina ba ta wuce haka ba amma inda shugabanci ake son a fitar na Allah da annabi ai duk mai bukata fita zai ya fara bin wanda suke da ƙuri'un su ne ya nemi ciya ya zama ya karɓi a wurinsu yadda dole eh, mai wakiltar su ya ba shi goyon baya saboda yana da karɓuwa a wurinsa. Shi kuwa masani harkokin shari'a a Najeriya barista Muhammad Ibrahim Zaria gaya wa duniya yake cewa ai ganganci ne na gangama jam'iyya ta zaɓa wa 'yan masar ƙasa shugabanni kuma hakan ma ka iya yi wa demokaradiyya fata-fata. Wato tsarin tafiyar da shugabancin majalisu ya sha bamban ba kamar da yake a majalisar zattarwa ba shi a majalisar dokoki ana kyale su ne su zaɓi wanda suke so a cikin kansu su ya su ya su ba a yi maganin bambancin jam'iyya siyasa ba ko wani abu ba so saboda haka al'adar demokradiyya dai kawai an san cewa duk jam'iyyar da ke da rinjaye za ta za su dunkule ne su zaɓe bai ɗaya so saboda haka jam'iyya ko uwar jam'iyya ta cewa za ta tsaida musu da ɗan takara ko kuma a ce dole wani ne za a zaɓa to wannan ma ya karo da tsarin mulki musamman ka duba sashi na hamsin ƙaramin sashi na ɗaya da a da ba a cikin baka saboda haka wannan akan kyale yan majalisa ne su zaɓi wanda suke so kuma in yan majalisa misali a ce sun jajirce ba su yadda ba ai ba su saba ma tsarin mulki ba saba ma wani abu duk wani umarni ko wani abu da ya saba ma tsarin mulkin Najeriya ya saba ma wasu dokoki na ƙasa wannan bai isa a ce an kira shi ko a ce wani yayi antifati ko yamar jam'iyya zagon ƙasa ba so saboda haka yau in yan majalisa suka bijire suka ce ba su ba su saba ma tsarin mulkin ƙasa ba ba su saba ma tsarin mulkin jam'iyya ba domin tsarin mulki ne na ƙasa ya ya ce ku zaɓa shugabanni a cikin ku ya ku ba a ce sai ɗan pdp sai ɗan apc sai ɗan afka sai ɗan nnpp ba. iyaka batutuwan da za mu iya muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa suna dab da dafa kasar da a da suke ganin sun ba ta rata. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki goma sha bakwai ne kawai su yi sallamar sakin kuɗin da suke ganin sun daddafe idan ban da kalilan daga cikinsu da suka samu damar da aka ba su dama su maimaita. Kuma a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mustapha Nasir Batsarin jihar Naija da Maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne muke murkushe dukkanin jita-jita ni isa lawal ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.